يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa maza da mata wanda suka halarci wannan muhazara muna yi da kuma barka da haɗuwan mu a wannan masallaci wanda aka fi sani da masjidu abi huraira wanda yake wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan maɗaci a wannan gari na birnin zazzau a jihar kaduna wato a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin juma'a ne wanda shine yammacin ashirin da hudu ga watan zulhijja hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya dace da sha hudu ga watan takwas shekarar bature dubu biyu da ashirin mun taru ne a wannan wato masallaci ba don komai ba sai don taya wato wasu daga cikin 'yan uwanmu ɗalibanmu malamai ga ainihin wato a yaranmu wanda muke tare da su a wannan yanki murna na ainihin wato karuwar aure wanda Allah maɗaukakin sarki ya kawo lokacin wanda muna tsara insha Allahu a gobe kenan ko za a yi wannan ɗaurin aure da fatan Allah ya sanya ma wannan aure albarka haka muna roƙon Allah ya sanya wa auratayyan da aka yi kafin su albarka kamar yadda muke roƙon Allah ya sa albarka a wanda za a ci gaba da yi bayan na kuɗi insha Allah wannan muhazara za mu gabatar da shi ne a ƙarƙashin maudu'i wanda yake da alaƙa da abin da ya tara mu kowa ya san musamman idan aka zo munasabar muhabara irin wannan ta aure to an fi tattauna matsaloli da suke da alaka da aure din musamman wajen gaya mana abubuwan da suke shari'a a ciki domin mu ƙara sanin dokokin Allah da kuma sanin cewa wannan al'amari ibada ne ba al'ada ba ne Allah ya sa mu dace insha Allahu ba tare da bata lokaci ba za mu gabatar da wannan muhazara a ƙarƙashin matashiya kamar guda uku ne rak insha Allah mataki na farko shine za mu yi ƙoƙari mu duba daga cikin hikiman da shari'ar musulunci ko kuma Allah maɗaukakin sarki wanda ya halice mu ya shar'anta auratayya a tsakanin wato al'umma musamman al'umman wato mutane da aljani wanda asali waɗannan halittu guda biyu su ne Allah maɗaukakin sarki ya kallafa musu wato shari'a a wannan rayuwa ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ba don komai ba sai don su bauta mushi ko kowa ya san wannan ayan wa ma khalaqtul jinna wal insa la liya'budun to duk wanda Allah ya kallafa mushi ibada to Allah maɗaukakin sarki yana ainihin wato tsara mushi rayuwa ta yadda zai samu sauƙin gudanar da wannan ibada to daga cikin hanyoyin da ake samun sauƙin gudanar da ibadan da Allah ya halicce mu domin su shine aure jama'a za mu zo mu ji ainihin wato nassoshi da suka tabbatar da wannan da haka matakin farko za mu yi wato tsokaci a ƙarƙashin hikiman da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ainihin wato yin aure a ƙarƙashin wannan za mu tattauna wasu nuqat wanda suke da alaƙa da nasoshin da suka wato kwaɗaitar da yin wannan wato al'amari na aure lallai shari'ar musulunci ya kwaɗaitar za mu ji daga cikin dalilan da ya sa shari'ar musulunci ya kwaɗaitar da yin aure sannan bayan haka za mu ji wato hukuncin shi a shari'ance a gurguje ko a takaice sannan za mu ji wato yaya ake zaben abokin zama wani irin mace ya kamata namiji ya ni wato zaba a matsayin wadda zai maida ta abokiyar zaman shi ita ma mace wani irin namiji shari'a ya ba ta shawara na wato ɗabi'u da za a gani ta tare da namiji wanda za ta zaɓa a matsayin abokin zama wato mijin ta kenan so wannan shi ma insha Allah za mu tattaɓa shi a tattakaice to bayan wannan sai mu ɗan yi tsokaci game da wasu abubuwa da suke da alaƙa da tsarin da musulunci ya kawo wajen shar'anta yin auren yaya shari'ar musulunci yake yin aure shin ana yin aure ne kamar yadda dabbobi ke yi wanda abin takaici a yau akwai al'umman da sun mai da al'amarin aure irin haka yadda dabba zai ga ɗaya jinsin wato a jinsinsa ya auka wa wannan jinsin kawai ya ƙara gaba haka wasu al'umman mutane suka koma suke yi a yau haka wannan ya nuna mutane sun koma sun zama irin dabbobi kenan Allah ya kiyaye da haka za mu tsokaci akan yaya tsarin da musulunci ya kawo wanda yake tabbatar da aure tsakanin namiji da mace wanda in wannan bai tabbata ba to faufau babu aure a tsakankanin su jama'a an fahimta ko kuma ba za su iya gudanar da wani al'amari wanda ya shafi wato na alaka tsakanin ɗaya namiji da ya mace ba insha Allah to wannan shine gaban farko wanda shine zai zama kamar muƙaddima ga asalin maudu'in da muke son mu tattauna to gaba na biyu wanda za mu yi tsokaci a kai insha Allah shine wato sifatul mar'a as-saliha menene sifofin mace ta gari wanda wannan shine asalin maudu'in wannan muhazaran ma wato mace ta gari ko kuma sifofin mace ta gari a ƙarƙashin wannan za mu lissafa wasu abubuwa ne insha Allah kamar guda goma wanda duk matan da take da waɗannan ɗabi'u guda goma to babu tantama tabbas garanti ne garan dangangariya ko wannan mata saliha ce idan Allah ya azurta ka da irinta to ka yi arzikin duniya jama'a wanda kawai ya rage maka shi ne ka nemi na lahira za mu ji nassan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da wannan ma za mu ji annabi cewa yake yi wannan duniya akwai jin daɗi a cikin shi amma babu jin daɗin da ya kai Allah ya azurta namiji da mace na gari da haka za mu zo mu ji wace ce almar'atu salihah kamar yadda nace wannan shine taken wato muhawarar nan namu insha Allah idan muka tattauna wannan kaga shi kenan mun tattauna muhazara dalilin da ya tara mu kenan ko ko sai mai hatima sai mai ainihin wato a a a a conclusion kenan a bisa harshe na yan boko ma'ana sai mu ƙarasa bayanai wanda su ne za su zama ƙarshen wannan muhabara insha Allah don haka matakai guda uku da muka tsara za mu gabatar da muhabarar na kai kenan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu akan su ya ba mu ikon da waɗannan ainihin wato al'amurra kai tsaye za mu tafi zuwa ga wato al'amari na farko kamar yadda muka ce wanda shine zai yi tsokaci game da hikimar da sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta yin aure da kuma abubuwan da muka zayyana a ƙarƙashin wannan babu shakka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanar a cikin alƙur'ani bayan da aka halicci annabi Adam wanda shi ne uban wannan wato a jinsi na halittar yan adam ko kowa ya san tarihin yadda al'amarin ya faru Allah ya halitta annabi Adam da hannunsa kamar yadda wannan ya tabbata wato a cikin nassoshi na hadisan manzo Allah ingantattu da Allah ya gama tsara halittar annabi Adam sai Allah madaukakin sarki ya wato umarce shi ya zauna a cikin gidan aljanna ya yi rayuwa a nan duk abin da yake so akwai shi a aljanna malaman tarihi da malaman tafsiri suka ce bayan da Allah ya sanya annabi Adam a cikin aljanna duk wani kayan jin daɗi akwai babu abin da babu a cikin wannan gida shi yasa kowa fatan shi a nan duniya shine ya samu gidan aljanna haka ne ko ba haka ba a ƙarƙashin wannan annabi Adam ya zauna gidan aljanna amma duk wannan kayan jin daɗi da ke cikin aljanna sai zan annabi adam bai samu natsuwa ba kun san dalilin da yasa bai samu natsuwa ba saboda babu abokin zama jama'a an gane wannan da ke ko da haka sai Allah madaukakin sarki sai ya halicci Hawwa'u domin ta zama ita ce za ta taya shi zama a cikin gidan aljanna to daga sanda Allah ya halicci nana Hawwa to daga lokacin ne sai ita ta zama abokiyar zama ga shi ainihin wato annabi Adam to a lokacin ne fa annabi Adam ya fara samun natsuwa na zama a wannan ainihin wato gidan aljanna jama'a kuna fahimta a ƙarƙashin wannan sai mu gane wani abu kenan ashe duk inda wani kayan jin daɗi ya kai kayan jin daɗi duk inda wadata ya kai wadata to idan mutum ya kasance bai da abokin moriyan wannan wadatan ba zai ci moriyan shi ba kaga duk inda ake maganan jin daɗi da walwala da samun komai babu irin aljanna ai ko malaika jibril wata rana ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya ce in sanar da kai cewa aljanna a cikinta akwai abin da ido bai taba gani ba kunni bai taba jin shi ba sannan zuciyar ɗan adam bai taba ainihin hasaso shi ba wannan shine aljanna amma ina ƙara maimaita mana duk waɗannan ni'imomi da suke cikin gidan aljanna annabi adam bai samu natsuwa ba sai da aka halitta mishi abokin zama ko abokiyar zama jama'a an fahimci wannan da ke ko shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yake cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn menene dalilin haka sai Allah yace la'allakum tadhakkaru komai mun halice shi ne ya zama in wato shi da ɗan uwan shi to duk inda aka ce an samu ɓangare ɗaya babu wannan ɗaya ɓangaren to rayuwan ba zai tafi yadda ake so ba in kana son ka gane kyakkyawan misalin wannan ka samu tantabara ko wani tsuntsu ne tashi da fuffuke nawa suke tashi sama guda biyu idan ka ɓalla ɗaya tashi zai yi mushi ba zai yi ba daga nan za ka gane ashe duk inda ba a samu balance ba to rayuwa bai tafiya a cikin natsuwa to balance din shine a samu zaujaini a cikin komai duk inda aka samu dama a samu hagu inda aka samu sama a samu ƙasa inda aka samu gabas a samu yamma to inda aka samu namiji ba sai a samu ƴa mace a wajen jama'a kuna fahimta ko sai sa ka duba duk inda wato wani saurayi yake ba shi cikin natsuwa kaman kwarkwar haka yake ku yi haƙuri samari <laughs> ina ba ta gani haka duk inda yan mata suke su ma ba su cikin natsuwa haka za ka gan su gargar gargar ba natsuwa kamar wani keke wanda noti shi ya kwanci ko kun fahimta yaushe natsuwa yake samuwa shine sadda ainihin wato namiji ya samu mata aure ita ma mace ta samu ainihin wato mijin da zai aure ta wannan shine sunan rayuwar ko ka yadda ko kada ka yadda haka Allah ya tsara jama'a an gano wannan da kyau ko Allah ubangiji ya sa mu dace dan haka a wani wajen Allah madaukakin sarki ke cewa subhanallazi khalaqal azwaj kullaha min mimma al ard wa min anfusihim wa ma la ya'lamun sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci komai a wannan rayuwa ya zama wato yana da abokin rayuwa ya zama guda biyu da namijin shi da mace jama'a an fahimta ko ka duba ko da wutan lantarki jama'a an za a jashi a gida in aka ja positive babu negative zai kawo wuta zai taba kawowa ba jama'a ka dubi duk inda aka iya tuka tuwo aka tuka shi ya tuku an samu saman bita an samu wani ne in babu miya tuwon zai ciyu <laughs> mutum ya ta gabzon tuwo kawai haka ko ya ci shi ba zai ji daɗin shi ba haka ne ko ba haka bane don haka za ku gane cewa lallai ashe rayuwar nan yana buƙatar ya tafi a bisa sunan da Allah ya tsara shi wannan duk ka alamta mana daga cikin hikimomin da ya sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana yin aure kenan jama'a muna fahimta ko Allah madaukakin sarki ya samu yafi da haka shi yasa sunan annabawa ne gaba ɗaya jama'a sunan annabawa ne gaba ɗaya wato samun matan aure da kuma samar da zuri'a daga cikinsu shi yasa muka dauko daga kan annabin farko wanda shine uban halitta annabi Adam aka samu mushi da Hawwa'u to amma kuma daga cikin hikimomin yin aure jama'a shine kamar yadda Bahaushe ke cewa zo mu zauna zo mu saba yawwa kenan duk wanda yake shirin samun wanda za su yi rayuwa tare ko da ko a matsayin aboki ne to ka sa wa ranka akwai lokacin da za ku samu rashin jituwa akwai lokacin da za ka yi mishi ba daidai ba akwai lokacin da zai maka ba daidai ba to ƙarƙashin wannan na kawo wannan ne a gurguje don mu gane cewa daga cikin hikimomin yin auren shine domin idan an zaunan kuma a gane cewa ibada ake yi to wannan sai ya alamta mana cewa lallai dole ne kenan sai mun yi haƙuri sai an yi wannan haƙurin zama shi yasa za ku ga dattawa da iyaye da malamai da masu hankali duk sanda suka zo za su bai wa ma'aurata shawara mafi girma abin da suke nanatawa shine sai fa zaman hakuri fa haka ne ko ba ka bane saboda wannan ma yana daga cikin hikiman yin aure domin duk auren da aka yi shi ba a saka wannan al'amari na hakuri a cikin shi ba to wannan auren ba zai karɓo ba duk yadda ake son a yi shi kuwa sai an raba shi ashe kaga kenan ya kamata mu rike wannan a matsayin abokin tafiya cikin lamarin aure lalle akwai bukatan hakuri jama'a ana fahimtar wannan da ko bayan wannan jama'a sai mu kai ga wato nukta na gaba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake baiwa samari da ainihin wato ƴan mata shawara na ainihin yin aure a matsayin shari'ar musulunci ne shar'anta yin auren nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa ya ku taron waɗanda suke ɗaiɗaiwa marasa abokan rayuwa to duk wanda yake da iko da zai iya rike mata to yayi kokari ya aure saboda me saboda wannan zai ƙara bashi natsuwa a cikin ainihin wato ibada da zai rinka yi wa Allah maɗaukakin sarki. Jama'a mun fahimta? Ku duba, kamar yadda muka ji a wancan aya da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya halicci mutane ne da aljan ba dan komai ba sai dan su bauta mishi. Wato rayuwar mutum baki ɗaya an yi shi ne domin ya zo ya yi ibada. Kun fahimta? To Allah maɗaukakin sarki da yake yana son mutum ya yi ibada ne cikakke sai Allah ya kasa ibadan biyu addinin mutum sai aka raba shi biyu wato 50% kenan ko hako gadi inda aka ce mutum ya ci rabin maki a ya tsallaka duk abin da zai karo a kai nafula ne kawai wato duk inda aka ce mutum a jarabawa ya ci 50 over 100 ya ci ko ya faɗi ya ci to sai Allah ya raba addini biyu ya raba shi biyu an fahimta rabin farko sai aka tsora shi kan idan mutum ya aure to gaba ɗaya ya cika rabin addini sarki ya tabbata ga Allah wato aure kawai ka cika rabin addini yanzu rabin ne ya rage maka shine sai aka ce maka to ka ji tsoron Allah cikin rabin da ya rage saboda in mutum bai ainihin wato san menene ake nufi da yin auren ba to sauran rabin ma zai rusa su wanda wannan zai kai shi zuwa ga ya hallaka kuma ya hallakar Allah ya kiyaye da haka jama'a kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya ku taron samari da 'yan mata duk wanda yake da ikon zama da matan aure to yayi aure saboda me fa innahu aghaddu lil basar wannan zai sa ya zama na tsatse ya daina kalle-kallen 'yan mata wa ahsanu lil farj kuma zai tsare mishi al'auran shi ba tare da yaje yayi zina ba kun san daga cikin manya manyan zinubai da Allah madaukakin sarki ya lissafa su farko farko akwai zina a cikin shi Allah ka tsare muka tsare mana zuri'a dan haka jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya yi wato ba da wannan shawara to malamai sai suka ce mutane sun kasu kashi kaman hudu a ƙarƙashin umarnin yin aure akwai waɗanda aure yake a matsayin wajibi gare su akwai waɗanda aure yake a matsayin sunna mai ƙarfi gare su wato wancan da yake wajibi in bai yi ba to zai iya samun kanshi a cikin hallaka wanda zai iya binne kanshi a cikin wutan jahannama Allah ka tsare mu akwai wanda yake sunna ne mai ƙarfi ya aure akwai wanda kuma shi haure a matsayin mustahabbi ne kawai an so ne ko halal ma in ma bai yi ba ba matsala sannan na hudu akwai wanda shi kuma suka ce auren ma haramun ne gare shi ina fata an gane to ta yaya suka yi ma waɗannan karkasuwan wancan kashi na farko wanda aure yake wajibi a kan shi dole ne ya yi shi ne suka ce wanda ya riga ya ainihin wato balaga aka fara rubuta mashi kyawawan ayyuka da ainihin wato munana ma'ana an buɗe mishi fayil na rubutun aikin shi ko sai ya zan yana da matsanancin matsala ta yadda ba zai iya taɓa fitar da kanshi a cikin wannan matsalan ba in ba ta hanyar aure ba kamar ne kamar yana da ainihin wato yawan saba wa Allah ta hanyar kallace-kallacen abubuwan da Allah ya haramta kuma yana da ikon yin auren yana da hali yana da sana'a zai iya karɓar inda zai aje matan an fahimta to irin wannan sai malamai suka ce muddin babu abin da zai iya hana shi daga wannan sabon Allah sai aure sai zani cewa aure dole ne gare shi da haka babu dalilin da zai zauna da rashin aure ya ci gaba da saba wa Allah a halin kuma yana da ikon yin aure. na biyu wanda aka ce sunna ne mai ƙarfi, suka ce shine wanda yana bukatan auren shi ma a daidai lokacin da ba shi da wato ƙarfin da zai zauna da auren amma kuma yana da ƙoƙarin nema ta hanyar da zai samu abin da zai ainihin wato riƙe matan ya yi auren to irin wannan sai aka ce to suna ne mai ƙarfi ya himmatu wajen ya samar wa kanshi abin da zai iya yin wannan auren da shi da haka shi ma ba shi da uzuri idan rashin auren ta kai shi zuwa ga saɓon Allah to waɗannan matakan ko kuma waɗanda suke a wannan matakin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ba zai iya rike mata ba to ya ci gaba da yin azumi saboda azumin zai kare shi daga faɗa fada zuwa ga halaka jama'a an fahimta ko amma shi wancan na farkon can ko da yayi azumin ba zai daina abin da yake yi ba shi yasa aka ce azumin ya auren ya zama wajibi a kai shi ma'ana aure kawai shine solution gare shi ina fata an fahimta na uku waɗanda ake cewa aure a matsayin mustahabbi ne ko halal suka ce su ne irin mazajen da wato asali sun himmatu wajen al'amarin addini ko kuma karantar da al'umma kuma rashin matan ba abin da ya tare mushi na ainihin wato yin ibada ko kiran al'umma zuwa ga ibada sannan kuma baya kai shi zuwa ga aikata abubuwan da suke haramu sannan akwai nauyin al'umma akan shi ne ya karantar da su to irin waɗannan malamai suka ce su ne haure yake halal gare su in ma ba su yi ba ba su laifi ba to kun ji dalili kenan da yasa a tarihin musulunci aka samu wasu malamai da ake kiransu al'ulama uzzat har littafi malamai suka rubuta a kansu manyan malaman musulunci waɗanda har suka mutu ba su yi aure ba saboda gwagwarmaya da abubuwan da suka samu kansu a kai na yin wasu gudanar da harkar addini misalinsu akwai irin shekul islam ahmad Buna abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah maɗaukacin sarki ya ji da rahma akwai babban malami alimamu imamu an-nawawi abu zakariya yahya bin sharaf kowa ya san shi ko mai littafin arba'un hadis ko kace mai littafin Riyadu salihin to waɗannan misalai ne to amma kaga kasantuwan waɗannan suna a mataki ne na uku asali ba shine abin da yake wato aka so ba ko wani hali ne ya kai su zuwa ga hakan ko wani yanayi ne ko wani juyin juya hali ina fata an gane kashi na hudu waɗanda aka ce su ne aure yake haramun gare su su ne wato irin mazajen nan wanda kwata-kwata ba su da ainihin wato ɗabi'u ko yanayi na mazaje ma gaba ɗaya ko dai zan wawa ne ko irin mara cikakken hankalin nan in ma aka yi mai aure bai san ma me aka yi ba ina ba da an gane don haka za a iya mishi aure ya ba daina shiga gidan gaba ɗaya in aka ce ya mata ya ce shi ne mata bai ma san me ga wannan farfar ne shi ko irin wannan aka ce sai a kyale su don aka yi mishi aure ma to za a saba wa Allah ne kuma a ƙarƙashin shi ina fatan jama'an gani wallahu alam waɗannan su ne dai irin misalai da suka buga a ƙarƙashin wannan ƙabiya a gaba na gaba shine gaban da kuma zai yi bayani game da su menene shawarwari da annabi ya bada game da irin mazaje da ya kamata mata su aura ko kuma irin matan da shari'a ya ba mazaje wato shawara su nemi auren su annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi wanda bi majmu'u turqihi to zai zama hasanun insha Allah yake cewa idza atakum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawiju cikin hadisin al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah in ban manta ba annabi yace din namijin da kuka samu yana da addini ma'ana addinin musulunci kuma a Musulunci ma ahlus sunna wanda yake bin tafarkin annabi da sahabbai salafus salih to wannan ya zo da addini na gari addini shi yardajje ne ba shi da mugun addini na ɓatanci ga magabata masu zagin sahabban manzan Allah masu cin mutuncin matan manzan Allah ko su rinka ainihin wato zargin matan manzan Allah cewa mazinata ne kaga wannan bai da addini na gari addinin shi ba yardaje bane jama'a fahimta ko su ne waɗanda suke addini da aka fi sani da addinin shi'anci Allah ka tsare mu to wannan sai da yarjejjen addini ko kuma wanda zai zo da addinin zagin Allah da zagin manzan Allah da sunan cewa wai ya yi wusuli da haka zai iya cin mutuncin Allah ko ya ci mutuncin manzan Allah an samu misalan irinsu a wuraren da suke bukukuwa na bidiyoyinsu na maulidi su zo su zagi manzan Allah a wajen kun ji wani mara kunya ma wani arni wanda kwanan nan ma aka yanka mashi hukuncin kisa ta hanyar ratayawa a birnin Kano kuna da labarin shi ko suka je maulidi ya fito a wajen maulidin ne ya zagi manzan Allah a fili yana cewa ko da manzan Allah zai fito nan inda kike maulidin nan ya zo ya taɓa shehunsu zai goga hancin shi da ƙasa ku duba irin wannan kafircin jama'a to wannan shi shine aƙidu na ainihin wato matattu waɗanda suka garwaya cikin addinin musulunci to wanda ya zo maka da irin wannan da jama'a ba musulmi ba ne, da haka ba daidai ba ne a saurare shi waɗanda ba su san labarin wancan ba kun san labarin wani arne gangariyar arne ɗan garin kahutu wanda ya waka kwanaki aiko yake cewa shehunsa Allah ne kai wallahi shehunsa ma ya fi Allah wannan kun ji labarin shi aiko wani arna shi ma ya zo yake cewa Allahu la ilaha illa shehu barhama su waɗannan arna ne ba a sauraron ire-iren su jama'a kusan wannan wanda kada yake da addini yardajje shine wanda ya zo da addinin musulunci na gari inna dina inda Allahi al-islam kuma yake akan tafarkin sunna da annabi ya karantar sabon shi suka riko da shi annabi ya ce duk kungiyoyin da za su bayyana musulunci yan wuta ne sai guda ɗaya. ma'ana alaihi yau wa ashabi waɗanda za su tsaya kan abin da nake kan shi da ni da sahabbaina waɗannan su ne masu bin tafarkin magabata na kwarai salaful umma to kuma wannan ba a baki bane ko a suna ka zo kai ta cewa ai ku ne yan salafiya ba a baki ne ake gane mutum tsar salafiya ba ne. yaya kake yin addinin naka jama'a muna ganewa ko da aka kurutu dan wannan yana cewa shine awwal ibrahim as-salafi ce a ah, irin su ne malam yace a ah, a ah. sai kun duba yaya addinin da gaske as-salafin ne ko ko a baki ne kawai jama'a an gane wannan da kyau ko Allah ka tsare mana imanin dan haka annabi yake za a taku mantar rauna dinahu kun gane bayani game da wanda aka yarda da addinin ko abu na biyu ta annabi ce wa khuluqahu sannan sai ku duba kuma ɗabi'un shi bayan ya zo da addini nagartacce to wani irin ɗabi'u ne da shi yana da ɗabi'u na mutanen kirki masu mutunci ko ko ɗabi'u ne na irin 'yan iskan gari musamman yadda suka yawaita a duniya a yau waɗanda ba su ganin girman masu girma ba su daraja manya ba su jin tausayin ƙanana jama'a an gane wannan da kyau ko sai an duba ɗabi'un shi sai an duba halayyar shi waɗannan abubuwa guda biyu duk inda kuka samu namiji yana da su to wannan za a iya samun kwanciyar hankali da natsuwa kan cewa irin su ne za a iya baiwa aure amma kun ga a yanzu ba su ne abubuwan da ake dubawa ba da zaran an cewa ne ya zo yana neman wance abu na farko da ake kokarin a duba shine yana da kuɗi yana samu yana da mota yana kashe mata kuɗi akwai wanda aka taɓa yi jama'a aka bani labari wai da aka je aka yi zaman iyaye akan wani ustazu da ya zo neman aure sai wani daga cikin tsofaffin ba zan ce dattawa ba sai ce mutum mara imani sai yaron ce to amma ba ya aka yi ka gane bai da imani wai to tun da yake zo nan me ya zo mana da shi a ce wai ya zo da komai ba shine rashin imani jama'a an gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to ba wannan shine abin nufi ba jama'a shi yasa mafi yawa waɗanda suke gina wato amincewa mazaje a kan abin duniya karshen ta kun ga yadda abin ke komawa su wulakanta yayan yi musu saki na wulakanci saboda sun gane iyayen kawai kuɗi suke so to tunda sun ba su kuɗin su kuma za su yi abin da suka ga dama Allah ya kiyaye ta ɗaya ɓangaren kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya wa mazaje cewa tun kahul mar'a da arba'in ana auren ya mace a cikin a mutane saboda manyan dalilai guda hudu akwai masu auren mace saboda sun ga kawai kyakkyawa ce nan kuma nan ne inda mazaje da dama suke tabatabai ba zan iya kirga adadin waɗanda suka zo suka same ni ba wai da Allah akara maka Allah cikin ɗaliban nan naku muna son ku neman mana wata ustaziya sai in ce to ba laifi sai ce to amma da Allah malam in so samu ne a nemo min fara doguwa ne <laughs> dogon hanci <laughs> sai in ce to ai kai ba farin bane sannan kai ba ka da dogon hancin <laughs> ko jama'a to wai kaji ya zo ne zai yi wayo asali dama farkon nan da ya ce wata ustaziya ba ustaziyar ne manufan shi ba wato kyakkyawa yake so komai addinin ta shi ba ruwan shi inda kawai fara ce doguwa Ka wannan yana daga cikin kurakuran da ake samu a cikin an yi wato samari su ma ba sa duba ɗabi'unta da an yi wato irin addinin da take a kai jama'a mun gane wannan da ke ko wanda wannan ne matashiya wanda zai kai zuwa ga me yake faruwa ne a rage surutu idan ana ruwa ne za ku iya dawowa nan gefe ko ku dan shiga ciki ko ku dan ƙara matsi masa jama'a an fahimta ko dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai masu auren mata kawai shi kyau ya dame shi to sakamakon wannan shi yasa su ma matan sai suka fito da ainihin wato shedanci masu dimbin yawa na abubuwan da za su je su yi na sauya halittar Allah domin su nuna wa mazajen wai ku kiyaye na ce wai suna da kyau a halin ƙarya ne ba wani kyan da suke da shi da haka za ta je ta yi ta shafe-shafe saboda a ganta ta yi wannan kyan da suke nema su ma mazajen za ta je ta yi ta bankaɗa hoda a fuskanta kwanakin nan na jima akwai wani sabon abu da ake shafawa wai sunan shi fandisho ta ji sai ce za a yi wani ginin gida ko ba fandito ake ce ba eh ina ba ta an gane wai za a yi wa mata fandito da haka sai a je a yi mata cike-cike? in aka gama wannan cike-ciken sai a ɗauko wani abu kuma a shafa a nan wai za a ce tana da hanci ƙarya ne ba duk ne ya kai zuwa ga wannan ƙaryan da hallakar da kururuwan shekan shine irin abubuwan da suka ga su ma mazajen su suka komawa Allah ya kiyaye don haka waɗannan abubuwan dukkan su haramun ne jama'a haramun ne minitance su jama'a an gane wannan da ke ko a saurara abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa akwai waɗanda su kuma suke auren mace saboda ainihin wato dangantakanta za a duba cewa ai ɗan gidan masu sarauta ne ai yar gidan masu kuɗi ne ai yar gidan wane ne da wane mai kuɗi a gari kaza yana ganin ai shi ma in ya aura zai samu na banza duk wannan dukiyar nasu ko wannan martabar nasu ko wannan darajar nasu zai shafe shi shi ma na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda kuma yake auren mace saboda dukiyar da ya ga tana da shi wato sai ga ga inda in na je ba ruwa na kawai zan ci kuɗi ne bulus wa raka ba bati sidda ina ba ta an gane to waɗannan su ne abubuwa na farko da annabi ya gabatar sai ce akwai kuma waɗanda suke yin aure da dini ha saboda sun ganta mace ce mai addini to manzon Allah sai ya baka shawara sai ce far da za ta ji kai rubo da mai addini ya kai mai hankali in za ka yi aure to abu na farko da zaka fi damuwa da shi shine addinin ya mutu, wanda mai addini ce domin mai addini ce kadai za ta iya zama wa almar'atu salihah za mu zo mu tattauna almar'a salihah insha Allah yanzu nan duk matan da ba mai addini ba to har abada ba za ta zama almar'atu salihah ba ku kiyaye jama'a kaga kenan zaka gane cewa zaka iya samun mar'atu salihah kenan idan ka fara duba ɗabi'unta tun daga gidansu domin ba a gane mace cikakkiyar almar'atu salihah ce sai a gidan aure fa jama'a amma za ka iya ganin alamu wanda za su kai ta zuwa ga ta zama almar'atu salihah jama an fahimta wanda annabi ya ce jin namijin da ya samu madalla kuma ya samu rabin addini Allah ya samu dace da haka jama'a kun ji wannan shine shawarwari da ainihin wato shari'a ya bada game da abin da ya shafi irin wanda ainihin wato za a aura sai idan Allah ya sa an samu waɗannan abubuwa sun cika to abu na gaba shine kai tsaye sai a yi wato aurar da su ga junansu to akwai abubuwan da shari'a ya zo da shi na wasu abubuwa da ake cewa hanyar neman aure yayin da kai namiji ka ga mace wadda take da waɗannan ɗabi'u ke mace kika ga namijin da yake da waɗannan halayya to namiji sai aka ce zai nemi izinin zai nemi aurenta a wajen waliyanta na ce waliyanta ne domin ba kowace mace take wajen mahaifinta ba ko kuma take zaune tare da mahaifinta ko wani abu makamancin haka ba da haka wane ne wanda yake waliyul amr ɗinta shine manan waliyi ɗin ai wanda yake jibintar lamarinta to sai a je ta hanyar shi a nemi izini domin ya san cewa eh lallai wance ne addini mai tarbiyya ko akwai yiwuwan za ta tsaya da wani domin ya zo ya bayyana mata ƙauna da yake mata da in ba haka ba babu hanyar da za a bar mace mai addini ta rinka tsayawa kawai da samari ba tare da ainihin wato an nemi izini ba wannan na daga dalilan da za ka gane mace ba ta da tarbiyya zama an gane wannan da kyau ko Allah ya samu dace da haka idan ya je nemi izini aka ce sai idan ya kasance akwai yiwuwar zai iya samun wannan daman kuma an ga shi ma ya zama irin namijin da ake nema in suka ba shi izini to sai an yi wato ya zo yayin yin wato nemi izini ta hanyar bayyana sha'awan da yake da shi nata ko kuma ƙauna da yake da shi nata da kuma buƙatar nemanta da aure da yake wannan ana iya yi wannan fitba tsakanin iyaye babu laifi idan iyayen suka ga waɗanda suka cancanta ‘ya'yansu su aura tsakanin su sai su dai su sau abin da ya rage sai su sanar da ‘ya'yansu ne kawai jama'a ana fahimta ko idan kuma irin yadda al'amari yake juya wa mutane ne yanzu duk matan an bari sun gama rika sun rike a gidansu mazajen su ma duk sun zama karfi ina fata haƙuri da wasu kalmomi da amfani da su <laughs> ina an gani to shi wannan baya da uban shi zai ba shi shawara ya ji yana da choice kawai <laughs> an gano ne da kyau ko amma an cin asali ne irin yadda addini ba da shawara wannan uban zai iya cewa ke a eh, wance na samun miki miji aure sai ka gida ta san ubanta ba zai cuce ta ba ina fata an gane amma wancan ta ya gama SSE ta gama jam ta gama duk ta jami eh na ba za ta fahimta ba za ta ba ba wannan zamanin ku kenan ina fata an gane Allah ya kiyaye don haka jama'a a shari'ar musulunci ya ba da dama ga wanda yake son ya aure ya mace ya je ya duba wannan yarinyar yaya take ma'ana ya ga abubuwan da za su ƙara jawo hankalin shi zuwa gare ta shi yasa shari'ar musulunci ta ba da dama zai iya zuwa ya nemi izini cewa zai zo har gidansu iyayen su ba shi izini kuma ita a ce ta fito mishi ta yadda zai ga abin da zai ja hankalin shi ma'ana za ta iya yin ado babu laifi kuma a ranan za ta iya zuwa falon mahaifinta ba tare da hijabi ba inda aka gayyato shi kaga yayin da ya ganta sai ya ƙara samun natsuwa cewa masha Allah lallai bayan addini da na gani ashe kuma akwai wasu abubuwa na fatan fahimta to shikenan da an wannan iyaye kawai sai su je su magana cewa to shikenan Rana alhamis ne zuwa sai ku zo ɗaurin aure yawwa iye ko dama baka shirya aure baka je ka ce za nemi izini ai sai ka shirya dama za ka yi wannan to daga nan za ka gane kuma wani abu da ake yi na laifi wanda shari'a musulunci bai yarda da shi ba wallahi da ake yi shine irin wannan dogon shekaru da ake yi wai ana zance ana sa a fahimci juna daga wannan ne gaba ɗaya ake ƙara fitsarewa ai ta saba wa Allah da sunan cewa a ai wani ne mun san dama zai zo sai su shekara biyar yana ta zuwa to me suke yi wai sai su kawo da wani bulugun maram wai bulugun maram suke karanta duk wanda ake yi a masallacin angon bai isa ba malamai masu bulugun maram ko lasifikan ku baya kasi ne ina fatan jama'a gane don haka gaskiya jama'a ba daidai ba ne irin abin da an yi wato yake faruwa na a zauna a yi ta zuwa taɗin nan ana ta taɗi har sai an ya juna na daidai ba ne abinda kawai ake so bayan an cika waɗannan sharuɗa kuma sun ga abin da zai ja hankalin juna shi kenan sai a je a ce to an sa a zo rana kaza kai akwai daga cikin salaf ma fa jama'a idan aka cika waɗannan ƙa'idojin to ranar da za su zo ɗin nan kawai sai ce to da Allah bari in an yi sallah a yanzu za a ɗaura aure shi kenan shi kenan da haka da la'asar kawai sai a tafi mashi da matan shi gida wane ya yi mashi Allah sai a ga ya ta tarari ya fito kama ango haka abdurrahman dan auf a lokacin da ya dawo madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana madina amma ba a ɗau wannan dogon lokaci a ta wannan sanarwa ana ta katin biki ana yin ba a yi ba manzan Allah kawai gari ya waye suka hada a hanya da shi da Abdurrahman dan auf sai ga ya sawo kayan angwanci ya ga turare ya ce a ah, abdurrahman yaya ya ce kwarai manzan Allah an daura aure eh eh, eh shi kenan amma ga mu yanzu an mai da abun ya zama wani sha'ani ne zaman kan shi. ina fatan jama'a an gane to daga wannan ne ake kallafa wa kai abin da Allah bai kallafa mana ba shi yasa zaka ga idan za a irin waɗannan auratayya wanda muke yi da ba shari'a ya kawo ba kowa zai galabaita iyayen amarya su galabaita iyayen ango su galabaita ita ma amarya ta galabaita miji ga kowa ya galabaita in aka gama daura aure sai kowa ya je ta haƙi ah, Allah ya taimake mu ku kuka wahalar da kanku dama ai tuntun dama Allah ke taimakon ku jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to dole sai mun dawo kun ga wancan magana da muka faɗi a dazu cewa idan wani yana cewa wane-wane a salafi salafi yancin ba a baki bane a gan shi ne a aiki jama an gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace da haka idan ya ga abin da zai ja hankalin shi a wajen ta tare da ita ita ma kuma ta yi wato gamsu sai a tambaye ta to ya wani da ya zo ke ma kin samu natsuwa akan zaki ainihin wato aure shi manzo Allah yake idan budurwa ce to idan kuka ga ta yi shiru ta dan murmusa ta da kai haka sai ku ce to tafi mun fahimta ina ba ba sai da yi magana ba kuma shirin nan da ta yi ko to ta yadda ne ina fata an gani amma wadda take ta taɓa yin aure ma'ana ba zawara to ita ba za ta yi wannan nauyin bakin ba in ta ga ya dace da ita za ta amsa in bai dace da ita ba za ta ce a amma yarinya karama akwai kunya saboda ita ba ta san ba ta taɓa shaida al'amarin aure ba jama'a an gane wannan da ke ko Allah ya sa mu dace to daga lokacin da aka samu fahimta ko gamsuwa na amincewan juna shi na abu na gaba sai a aure to idan aka zo yin aure jama'a akwai sharuɗa da dole su za a cika kafin auren ya tabbata har yanzu fa duk waɗannan abubuwan da ake yi bai halatta musu junansu ba ta hanyar ko ya ce zai taɓa jikinta ko ta hanyar ya ci gaba da ganinta ba tare da tana cikin sutura na hijabi ba ko ta hanyar wai za ta rinka zuwa wani yawace yawace za su je birnin kudu gai da kakanni duk wannan ba daidai ba ne jama'a wallahi ko shi kenan shi kuma daga ranar sai ya rinka zuwa da ɗan mashin ɗin shi waje ya rinka kai ta makaranta kai a wato <laughs> na ba ta an gane in kana son ka ci gaba da kai ta makaranta bari sai an daura aure wannan duk ba daidai ba ne balatana irin waɗannan primary pictures ɗin nan da ake yi sai a ta zuwa photoshop yanzu ma Allah ya sa sana'an ba abin nan to amma kuma yanzu a hannun waya ake yi ko sai a ta zuwa ana ta runguman juna ana ta ɗaukan hotuna waɗannan duk ba daidai ba ne jama'a kafin su iya halatta ga juna to sai an cika waɗannan sharuɗa wanda na ɗaya shine sai iyaye waliyan ita yarinyan da wakilan shi mijin ko kuma shi da kanshi yana iya wakilta kanshi yana iya turo waɗanda za su wakilce shi amma ita mace faufau haramun ne ta ainihin wato aurar da kanta dole mace sai an samu wanda zai tsaya a kanta a matsayin waliyinta ko mahaifinta ko wanda mahaifin zai wakilta ko wanda yake iya ɗaukan matsayin mahaifin in ya rasu ina fata an gane ga wanda take bazawara kuwa hatta ɗanta namiji babba yana iya zamowa waliyi gare ta jama'a an fahimta ko to idan aka samu waɗannan al'umma guda biyu to shikenan sai a zo a abin da aka fi sani da asiga sigan ne ana zuwa ba wai za a rinka irin yadda ake jirama kama ana fim ne, sai a ce to mun ga wani ‘ya'yan itace ne za mu tsanka, Kaji, ku bayani kawai mu ne mun zo wakilkan wani auren shi kenan, shi kenan sai yake to na ba su mun amsa wannan shi ne siga. Da an yi wannan aure ya ƙulli jama'a, ko da liman bai zo ba, ina fata an gane. limamai da aka sa yanzu kawai abubuwa ne wanda aka maida su na al'ada amma babu wani wai sai liman ya zo ana ta jiran shi shi kuma yana cewa ga nan zuwa ba za a daura aure ba dai da wani muhalli la muhalla lahu min az-zawaj aw min aqdi az-zawaj ina fatan jama'an gane da haka da zaran sun yi wannan sigar to shikenan sai a yi wato ambaci sadaki nawa ne sadakin yarinya naira kaza aka yankan mata to anan kuma jama'a yana da kyau musanar sanar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa daga cikin albarkan aure akwai saukin sadaki gama. duk auren da aka sa sadaki ne sauki to Allah na sanya albarka a wannan auren to amma aka ce saukin sadaki ne ake nufi da saukin sadaki saukin sadaki jama'a ba wai shine a zo a ce an ba da yarinyan kyauta ba irin yadda ake yi a zamun najja ana ba da 'ya'ya mata kyauta ko kuma irin yadda mazajen yanzu suka ɗauka za a zo a ce musu to an baka aurenta dubu biyar sannan kuma ya je yana jiran a kawo katifa da gado da firij da wane ne ina fata an gane kawai shi abin da ya sani waye kawo dubu a'a ba wannan shi ne ake nufi ba dama shine zai shirya wa shi abubuwan da za ta yi bukatuwa na yau da kullum idan iyayenta sun taimaka mata da wasu abubuwa fadi wa ni'ima daidai ne ba laifi ba ne amma ya sani cewa shi ne da mata da haka shi ne da alhaki ya mata da abin da ake bukata amma irin yadda yanzu al'ummar mu kawai da ya karba ɗaki shi kenan sai a kawo mai gado a kawo mai katifa a kawo mai komai to a irin wannan kaga su ma iyaye in suka ce sadaki dubu ɗari biyar ai ai sauƙi ko jama'a Allah Jibril aka girgiza kai dan su ma wai abin da suke wayan da suke shine suke wannan dubu ɗari biyar ɗin za a je a saye waɗannan kayan ke fadan to gaba ɗaya kun saba wa tsarin addini ne shi yasa duk za ku wahala dukan abin da ake so shine wannan da ya ga wance yana so kamar yadda muka ambata tun farko dama ya shirya yin auren ne da haka ya siyan mata kayan da za ta sa ya siyan mata akwatinta ba sai an tacewa sai ya yi kayan akwati sai ya biya wani kuɗin me ake ce musu wasu kuɗaɗe da ba za ka san sai ina kuma su suka shiga cikin sharuɗan aure ba Allah ya kiyaye waɗannan abubuwa wallahi al'adu ne wanda lallai fa matsayin muna son mu ci gaba da samun albarka a rayuwarmu sai mun cire su a cikin aurotayyar mu gaba Allah ya kiyaye don haka sai a yi wato sanya sadaki mai sauki sauran abubuwa da ake iya yi na taimako sai a yi su shi kuma duk sai je ya ɗauki nauyin abubuwan da matar shi ke bukata da haka sai a kawo da matan da abin da ya sawaka a kawo da haka shi ya je ya san nawa ake sayar da tukunya nawa ake sayar da risho nawa ake sayar da ashana kayan kicin duk ya je ya san kudin su ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace to yayin da aka ambaci sadaki sai a ainihin wato tabbatar da ba da wannan sadaki wanda shi asalin sadaki jama'a haƙƙin ya mace ce ba da shi ake mata kayan cefane ba ita ce take da alhakin a ba ta wannan dukiyar domin sakamako ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa limas tahalla min farjiha na saduwa da ita da za a yi da aka sai a ce to ga sadakin ki dubu kaza ko naira kaza to idan ta ce a siyan mata kasa da shi ko kuma iyayen suka ba ta shawarar za a ce miki kaza da za ki amfani da shi ta ce ta yarda babu laifi amma ba wai automatic kawai sai a karba a sarrafa shi wajen yi mata wasu abubuwa wanda karshen ta ita ma ba za ta san labarin sadakin ba wannan ba daidai bane jama'a da haka ita ake handin over to sai ta abinda an yi wato take so da shi Allah ya sa mu dace to bayan an ambaci sadaki abu na gaba shine sai a samu waɗanda za su shaidan waɗannan abubuwan da suka faru tun daga wannan siga da yi wato ambatan sadaki su ne a shahida ne mafi karanci a samu mutum to kaga tun da shari'a ta ce mafi karanci a samu mutane biyu na gari duk inda mutane kamar haka muka taru a masallacin nan muka yi sallah azhar aka ɗaura aure aure ya ɗauri na fatan jama'a an gane kawai ana son a samu waɗanda za su zama su ne shaida cewa lallai wane ya ba wancan aure yashi wane kuma ya abuta kuma wane ya abuta mashi Allah madaukakin sarki ya samu dace a gurguje jama'a bari mu tafi zuwa mataki na wannan muhazaran na biyu wanda kamar yadda muka ce duk waɗannan bayanan da suka gabata a matsayin muƙaddima ne to yanzu ne za mu ji menene sifatul mar'ati salihah sifofin mace ta gari abubuwa ne guda goma sai mu saurara jama'a kowace mace sai ta ɗauki biro da takarda sai ta fara yi wa kanta maki wato ana ne wanda za ta ci 10 over 10 kenan in kin ci 10 over 10 to hani allaki madalla da irin duk abin da aka ambata idan kin san kina da wannan ɗabi'un sai ki ba kanki good in ba ki da shi sai ki makanki suka jama'an gane ko daga ƙarshe sai ki ga nawa kika ci ina fatan da ma an gane to wanda ya hada waɗannan sifofin malamai suka ce lallai ta zama almar'atu salihah kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa ita ce wacce za ta zama arzikin namiji a wannan rayuwa ta duniya abu na farko suka ce mu bi manhajillahi ta'ala wa shari'ati kun ga kamar yadda muka ambata ko mace mai addini kenan ta yi riko da addinin Allah kuma tana tabbakawa daidai gwargwado dama ka'idan Allah shine ittaqullaha mastata'tu sai ka kun ga can da annabi yake fasar bi zati din kai riko da ka ina baka shawaran mai addini in ba haka ba za ka yi asara to ɗabi'a na farko da ya kamata a gani ta tare da mace shine a same ta mai addini kuma aka ce mai addini kuwa kowa ya san wanda da zaran an ganta za a ce mata mai addini da zaran an ga wanta kuma za a ce ai wacce yar duniya ce ita ai wanta kawai ku rabu da ita ne amma wanta za a ce a kai wanta sha Allah gaskiya babu laifi muna iya ba da shaida a kanta jama'a an gane wannan dake ko abu na biyu za mu lissafo su ne babu lokaci da za mu ta karanta wasu abubuwa karkashin shi sai a yi haƙuri da abin da ya samu abu na biyu suka ce daga cikin ɗabi'u da za a gani tare da mace a gane cewa mace ce ta kirki shine albu'udu an fatin lisan ya zama mace ce wadda an tabbatar da tana kiyaye abin da yake fita daga bakinta ta a nan mata sai a tsaya a duba yaya kike da abin da kike furtawa akwai matar da har za ta ga mutane tsoronta suke ji a ce wanke wallahi ka bari ta sa ka a baki ka shiga uku to ke ce kika shiga arba'in sai kika shiga sittin ma Allah ya kiyaye don haka mace ta zama mai kunya shine abin da wannan gaban yake nufi amma wata matan wai har alfahari za ta rinka yi ni din nan fa wallahi ba ni da kunya fa wallahi duk wanda ya min zan mushi wanda ya min karan gora ne ake cewa ko zan miki gwangwala to wannan ballaga zace jama'a ba mace ce saliha ba mace mai kunya hatta magana tana ainihin wato kamewa wajen yi shi a bainan jama'a amma wata matan in ta fara surutu a gaban mazaje kai za ka ɗauka tsohon keken ɗinki ne katatau katatau katatau a ba jama'a jama'a an gane wannan da kyau ko wata matan saboda rashin kunya idan ma tana cikin taron mutane ba ta damuwa sai ta ɗauko cingan ta saka a baki ta ɗaɗaɗaɗaɗaɗaɗ wai sai an san tana wajen saboda ita tana iya rashin kunya to wannan duk ba ɗabi'a ne na mace ta garba mace ta gari tana da kunya wannan shine saƙon Jama'an an gane wannan da kyau ko sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ta tastahi fasna ma duk wanda bai da kunya ya abin da ya ga dama Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace abu na uku suka ce al'iffa wa ƙaharatun nafi mace ta zama tana da kamewa kuma tana da tsarkin zuciya wato ta zama mai gaskiya sannan kamammiya ce ba irin waɗanda za a rinka ce musu wato fitattun nan marasa ainihin wato kamewa ba ne ba irinsu ba ne jama'a duk matar da za ta iya fitowa gaban al'umma tana siƙa rawa wannan ba ta da kamewa jama'a mata nawa ne yau wai dan ana buci to sai ta aje wato wannan mutuncin da take da shi sai ta zo gaban mai kalangu yana kaɗa mata kalangu ita kuma tana kaɗa mishi tuwawu haka ne ko ba gaba ne. saboda rashin mutunci da rashin kunya har wasu ƙarfi za su zo wajen suna mata liki a duwawu ana mata iyu ana cewa sai ke wallahi kin zama yar wuta mace kamanniya ba ta yin irin wannan matan sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci wannan in zaka tafi sallah ba ta bin tsakiyar hanya domin annabi yana cewa laysa lin nisa wasta tariq mata ba a sanin su cika hanya yi banga banga shi yasa suka ce idan mata na tafiya sai su rinka tsame jikinsu da bango har wato bango ya rinka jan kayan da yake a jikinsu saboda tsabin matsawa jikin nauyi matan zamani fa wasu matan ma an ka taho a hanya ko in ba kai ka kauce musu ba don Allah ya za su bangaje ka saboda rashin kamewa saboda rashin kunya Allah ya kiyaye wasu matan kuwa tun daga kilomita ɗaya za ka rinka jin muryarsu suna dariya akan hanya suna hira suna dariya Allah ya kiyaye to al'iffa wa taharatul nafs abu na uku kenan abu na hudu alhirsu ala hijabi shar'i mace saliha ita ce macen da take kokari wajen kwaɗayin suturtuwa da sutura irin wanda tara musulunci ya sharanta ma'ana ba ta bayyana biduni hijabi tsarin hijabi na musulunci kuwa sai ya cika wasu sharuɗa guda takwas na ɗaya wanda zai zan yana da faɗi zai iya rufe ta gaba ɗaya sannan yana da kauri ba shara-shara ba ne ba a ganin abin da ke ƙarƙashin shi sannan yana da yalwa bai matse jikin ba sannan kuma ba za ta fito ta feshe shi da turare ba a saurara jama'an gane wannan da ko sannan kuma ba zai zama ya yi kama da suturan kafirai ba kamar yadda ba zai zama ya yi kama da suturan mazaje ba kama gane sannan kuma ba za ta ainihin wato kasance a wannan suturan shi kanshi ado ne a karan kanshi ba waɗannan shi ne sifofin ijabi na shari'a abu na biyar fa'asu zau fa'asu zau ta zama mai biyayyen miji annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mace saliha ita ce wacce idan mijinta ya bata umarni za ta yi mishi da'a idan mijin baya nan za ta kare mishi mutuncin shi ta kare kuma mutuncin kanta ga mijin abu na shida hizul asrar ya zama tana da wato tsare sirrinta da kuma sirrin mijinta wata matan jama'a duk yadda ake ganin mijinta ana ganin girman shi ko duk ta tone mishi asiri a waje da haka mutane suna kallon shi da ainihin wato idan da take ba da labarin shi mace mai hankali mace saliha tana rufa wa mijinta asiri ne ba ta barin wasu su san wato wasu halaye da suke ciki ita da mijinta to mata nawa suke iya yin wannan a yau Allah ya kiyaye na bakwai tarku fudulil kalam mace saliha ita ce wadda ba ta da yawan surutu an gano wannan da ke ko wadda ba ta da yawan surutu na yi wato takwas shine alhirsu ala musahabati wa mujalasati salihat mace saliha za ku ga tana ainihin wato tare da mutanen kirki duk inda kuka ga kawayenta za ku gansu masu mutunci ne ta. amma duk yadda mace take da nagarta idan tana da kawaye lalatattu to alamar ita ma lalatacciya ce shine suke cewa ɗabi'an abokinka shine ɗabi'an zama da maɗauki kanwa yana jawo farin kai zama an gane wannan ke ko da haka mace saliha ana ganin da salihai ne irinta Allah ya sa mu zo abu na kusa da na karshe shine a sabru inda shada'i mace saliha ita ce wadda take yin haƙuri akan ji halin da ta samu kanta wallahi ina jin jiya ne ko shekaran jiya ake bani labarin wata mata cewa a lokacin da kike tare da mijinta wani lokacin abin da za su ci su kwanta gagara yake yi ƙarshe sai dai a kaɗa ruwan shayi ko su da babu shi za su sha su kwanta amma yau tana nan su kwanci hankali da wadata abin da take son ta ci shi take ci a yau in ba ta yi wancan haƙurin ba ba ba za ta kai ga wannan ba da haka duk yadda tsanani ya tsanani a gidan miji mace saliha hakuri take yi kuma an gano wannan da ke ko abu na yi wato ƙarshe shine husnu ri'ayatul aulad Mata saliha ita ce macen da ta iya rike ƴaƴan mijinta wato tana iya kulawa da ƴaƴanta ba ta barin ƴaƴan su zama lalatattu domin kwaɗayinta ƴaƴanta su zama irinta zama an gano wannan da ke ko waɗannan kamar yadda muka ce a gurguje shine waɗannan sifofi guda goma wanda wanda su ne ainihin wato abubuwan da za mu su a kan shi kadai idan akwai mai tambaya ko tambayoyi to sai mu saurara idan kuma babu saboda yanayin lokacin za mu saurara insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum